الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayin Allah ina mana marhabun lale da wannan yini mai albarka a wannan bagire mai albarka daya daga cikin gidajen Allah maɗaukin sarki a bayan ƙasa inda ya umari da abota mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah nake roƙo yanda ya tara mu a wannan bagire mai albarka ya hada mu a cikin farfajiyar aljanna ran da ba mai cewa a yi kuwa bari sai ubangiji mahalicci bayan allah a makon da ya wuce ne muka tuke a ƙarshen tarihin abdurrahman bin auf sahabin da allah ya ba dukiya ba dan ya iya ba ba kuma dan kokarinsa ba sai domin ya aiki da ita wajen neman gidan aljanna kowace ni'ima Allah ya ba mutum ta yi kokari ya rike ni'ima da kirki kada ya bari kuma ta kubce mishi idan ka bari ta kubce maka Allah mai iko ne ba makiyinka ita magiyinka ya amfani da wani ni'imar wajen gallaza maka da baka wahala a bayan kasa. ai da yawa yan uwa iyayenmu da yawa yan uwa yayyenmu wasu kakanninmu Allah ya musu ni'imoyi masu tarin yawa wani Allah ya bashi ni'ima ta mulki amma bai san yadda ake da shi wajen bautar Allah har ya gama ya sauka da za ka tambaye shi mai ma Allah bai sani ba shi da ya yi kudi wani Allah ya ba shi 'ya'ya da mata da za ka tambaye shi yayi da 'ya'yan wajen bautar Allah bai sani ba ya cutu kuma ya cutar wani Allah ya mai ni'ima ta dukiya amma bai san yadda ake da ita ba haka ya koma ga Allah bai san amfaninta ba na ce amfaninta ina nufin amfaninta a mahangar Allah ba a mahangar mutum ba wani Allah ya mai ni'ima ta abinci manomi ne amma bai san inda ake da shi ba da za ka tambaye shi shi ma zai ce kawai ya hana yunwa wasu guwa gidansa duwa inan yan uwa ba ma an ce da ake so dan adam matsayin ka na bawan Allah kai dai ka san yinka akai ba kai ne kai kanka ba ya kamata ka rika tambaya safa da yamma shin wanda ya wani me yake bukata in yi me yake so in yi mishi domin in burge shi ya ji daɗi har ya ƙara min idan mai wayo ne mutum alkayyusu kenan wayo a fahimta irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Shi ne mutumin da ke hana ransa yin barna kuma ya takura ta ya matsa mata domin yinin gobe ta aiki shi shine mai wayo a musulunci amma duk mai wayo wayan da ba zai hana kai barna ba to wahala ce a duniya na kan maimaita wannan duk abin da mutum yake tambayi kansa wannan abin da nake yi kuwa Allah ya yi da in yi shi na biyu kuma don Allah don wa nake wannan aikin baka bukatar ba ka amsa in kana yi ka sani mafi yawan musibin da ke damun mu jiya da yau da abin da muke hasashe a gobe mu musulmi muke hada na murkan mu ne idan wani abu ne Allah ya baka wanda zai fara bakin ciki musulmi ne kuma da shi ake hada kai wajen rusa ka bisa alkawarin ma'aiki kuwa sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya gaya mishi bayan yayi addu'an nan guda uku a masjidil harra masallacin unguwa wanda malamai yan madina suka same suna ijaba a yanzu yayi sallah ne raka'a biyu ya roki Allah abubuwa guda uku ko Allah ya amsa Allah ya amsa mai biyu ya kyala daya ɗayan da ba amsa ba shine ya Allah karka sanya musibar sashin al'umma ta akan sashi mana Allah kai ba mu murin kafara junan mu kana hantara ta ina ka. kana kai min farmaki ina kai ma kana ganin ban iya ba ina ganin baka iya ba ga maki ma gefe ne ma dariya ka yadda ko baka yadda ba makiyin Allah ka ne ko da kana ganin kai a wayanka na yau ai makiyin Allah abokina ne wanda kake zawa kanka amma dai Allah da ya san zuciyarsa ya gaya maka baya san ka ya ce ha antum ulai tuhibunahum wala yuhibunakum ko ka so ko ka ki Allah ta'ala da yake yi shi ya ce bai san ka kai wannan abu ka sani a duniya zaka ce a ah, nawa ne ni so na yake yi kuma ko ka ko ka so Allah ya ce karkarke shi masoyi ba laihi bane ku haɗa kasa guda ku yi aiki tare ku iya zama ma senior ka office ko ku gyara katanga in ta rushe ku yi kwalta ku yi komai amma wajen addini Allah na gaya maka dai bai san ka bake ka ne kuma saboda haka yace la takhudhu bitatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anitum qad baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar duk da haka na baske cewa marabiya annahu na ka mardi inda Allah duk wanda ya aminta ko na addini wanda Allah ta'ala ya aminta da shi bayan musulunci shi ma wai idan an bauta min Allah da wannan abin ana samun aljanna wannan fa yayi ridda ka yadda ko baka yadda ba domin a wurin Allah babu wani addini in ba musulunci ba amma idan Allah ya ce warritu lakum al-islam dina al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau ne na aminta cewa musulunci shine addinin ku banda shi babu wani har yau ya yace inna dina inda Allah al-islam addini wankakke gittacce a wurin Allah wanda shine ake bauta ma Allah a sami gidan aljanna islama ne idan ka ce a ah, akwai wani ma to yanzu ka sa kafa ka runguji wannan ayar ba ko ka taka aya da gangan ka sani kuma ka zan musulmi ba zai yi ba tunda ba gadan kakan ba gadan ka bane su hadari ne yan uwa a wannan bakin ka faɗi ce baka sani ba ko ka sani saboda neman soyayya a duniya ka rusa kanka baka sani ba mafi yawan rikici wallahi yan uwa a siyasance mu muke hadawa mu ne muke hada shi ni zan kan kana sallah ina yin ce baka iya ba har ma na yadda wanda ya shelanta wa duniya cewa manzon Allah ƙarya yake yi in ce to ya fi ka ne a wurina bayi ne ana yi wace irin kwakwalwa ce Allah ya baka da har bakinka zai gaya maka ka ta yadda kai furuci da wannan kalmar da mala'iku ke rubutawa ashe baka san nauyi ka ta gobe kiyama ba dan Allah ya ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsaka yawman alayka hasiba karanta gani da kanka zaka bude baki kana furucin abinda ka san wallahi ya bi zan uhud nauyi kalmar kafirci ba karama bace so bayan Allah mu iyawa bakin mu mu kuma ƙara sakankan cewa duniyan nan da ubangiji yayi ta ya samar da mu a cikinta ba ƙaramin ni'ima ya mana ba yanzu ya kamata mai kokari mu dage dan mu samu wani gida da yafi wannan alkhairi amma duk yanda ka zama mahaukaci karka yadda a tura ka fada jahannama karka yadda kai ba mahaukaci bane karka yadda duk yadda miya ta yi zaki karka manta da bismillah kafin a fara cin abinci so bayan Allah sai mun yi hatara sai mun yi hatara sai mun dage kalmomin bakin mu hadari gare su musamman ma yau da muka samu inda ce yau ba asabar da ke ba a wannan zamani da ubangiji ya ja kwanan mu har ya kawo mu ciki domin wasu kannan mu su kayan sun mutu iyayen mu duk sun mutu wasu na namu duk sun mutu mu da Allah ya so ya kawo mu yanzu ba wai dan ya fi san mu bane akan su yau da malam Jafar na raye sai ya kuka a gurbatacciyar sai da muke yi saboda mai duk bacin waccan ta mu taho baci a yanzu kuma har yanzu ba a kawo hanyar gyara ba babu kuwa fatan shi kawai ya zai ishe dai ya ga ya yi kudi duk wanda ka iske don Allah ban labari wannan abin da kake yi don Allah ka gaya mun shari'a ta yadda a yi ba da ma ce maka na ko ba gaba to na ji matsalar kai wannan maje tambaya ta gaba don Allah wannan abin da kake don wa kake yi ya gaya maka don wanda yake ka san dai ƙarya yake ƙarya yake ya ce don Allah yake tun da babu al'amarin da ubangiji ke bukata a cikin aiki abu na uku don Allah me yayi manufarka wani hadafi me yake so kai achieving a wannan aiki naka wannan ihun da zage-zagen da canjawa in fita nan tsallaka can har ba can don Allah ban labari me yake so ka zama me kike nema a duniya me yake so Allah ta'ala ya zo karshen ka da shi kai dai baka isa ka ce ina neman da Allah bane ana zai yi wuya so wannan gaba guda uku idan muka yi ta mu tsakaninmu da Allah to mun yi asara zai yi tsakaninka da mutane ka samu cin nasara a fili amma menene amfani nasara in birge mutane ban birge mahalicin mutanen ba ya Allah kai nake roƙo da sunanka na baki wanda idan an roƙe ka da shi kana amsawa ubangiji Allah ka kawo ma wannan al'umma jagoran kwarai Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka haɗa kawunan mu mu gane addinin nan shi ya haɗa mu mu gane kiblan nan ita haɗa mu mu gane alƙur'ani shi ya haɗa mu ko da ka bata min rai tunda ba Allah ka bata ba to ni in yafe maka ko da ba fatin mu daya ba ka yi hakuri mu rinka sallah tare wuri guda in mun tashi mu gaisa abu kuma kwaya je harkarsa tunda ba su siyasa manzon Allah cikin ta ne da me yin wancan da me yin wancan duk uwa ɗaya ba ne duk kowa kawo su ake? kun babu wata mai zuci na Qur'ani a ciki to ya zan yi din zama wawa in yi gaba dan uwana musulmi wanda muke sallah a wuri guda kawai dan ba Fatima ɗaya ba kuma amma rika haɗa gunzugulu da neman matattakala sai an kada shi an dora wancan mutumin ko da ko baya sallah kai ko ba kiyama kai Allah ka ce mishi me zaka iya gaya ma? me zaka iya gaya ma manzon Allah idan kun tsaya manzon Allah bayan ka taho ga abin da muka yi kuma ya dace da sunnarka ka kai iya gaya me haka mu zo masu hankali mu zo masu hankali mu ɗauki ƙa'idar umar ɗan khatabi wadda na sha faɗin anan nayi yi zaɓe ne domin in na je kiyama an tambaye ni in ce Allah ta'ala na ji man banka ya ce kaza shi sanya ne kaza na faɗa a wannan mumbari ko a wannan kujera ba su ɗaya ba su bi ba idan zan yi kaza zaben nan a ma'aikata ne zaben nan a cikin gida ne zaben nan cikin 'ya'ya ne in ƙoƙari in dage wanda zan ce kai ne ka wakilce ni idan bana nan to gobe kiyama ya kamata in yi tanajin mai zan ma Allah tafiye mu ta yau Ja'far bin Abi Talib zai magana kai shi Ja'far dan uwa ne ga Ali da Abi Talib Ja'far shine mutumin da manzon Allah ya zaba sallallahu alaihi wasallama a matsayin ambassador shi na farko da tura shi Habasha da tawaga al'umma domin su gudu wannan addinin saboda bala'i yayyawa a garin maka jafar da shi da aliyu suka girma a gidan mahaifinsu abu talib abbas da manzon allah sallallahu alaihi wasallama suna cin gashin kansu wata rana suka yi shawara tsakanin abbas abbas kawun annabi ne ko babban sani? don kada yake ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shawara Abu Talib Allah ya bashi iyali da yawa mu taimaka mishi mana mu rage mai yawan yaran Abbas ya ce ya kamata wa za ka dauka manzon Allah ce zan dauki Ali sallallahu alaihi wasallama Abbas ya ce zan dauki Ja'far su rage mai kaya a haka aka rayu har lokacin da musulunci ya zo abubuwa so kai gaya mamman Allah ya karɓo jafar ya tura shi jagora da kuma ayin alkur'ani a zuciyarsa wanda ko da akan tambaye shi menene annabin ku aka bashi ya gaya musu irin wannan ayin abin da aka kenan jafar mukami gare shi mai girma kuma mafi girman mukamin sama har yau bayan kasantuwar sahabi ya yi kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kun san abinda malaman sunna suke cewa alhadith ma udifa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khilqiyya wasu ma suna karawa aw ma amma rasul bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallama wa lam yatamakkan abin da ce mai sunna ko hadisi abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi sallama magana ce a'a aiki ne yayi a'a wani ne yayi aikin a gabansa bai ce bari ba a'a wata siffa ce ta ɗabi'un kwarai wanda annabi ya kware wajen kokarin aiwatar da sana'a da siffofin kwarai ga mutane har ma yakan ce bu'istu li utammima makarimul akhlaq ni an turo ni ne domin in cika ɗabi'un kwarai a bayan kasa idan al'umma ɗabi'un kwarai suka yi musu ƙaranci dabbobi suke zama domin idan magajin kunya ta za ka yi shan giya a gaba na bayan da zangi da kai yanzu yau yanzu kunya ta yi ƙaranci tsakanin mutane dubi ɗiyar ɗan uwanka ɗiyar abokinka wanda da ba ta iya yin rishin kunya a gabanka yanzu ko tana saurayinta a mota kanta na kwance kan cinyarsa ta ce ya tukun da wannan abokin babana ne baba an lafiya za ka masallaci allo sai ka dawo kuma a wuce a haka saboda me nusiya an halhaya an cire mata kunya dungurungun shi ma an cire mishi in kai saka ce yarka na tabi za ka iya fito ka same ta yaron da ya zo tadin ya kwanta kan cinyarta sai dai ka wuce kawai saboda kai ka san ba haka aka nemi matarka ba kuma ka san iyayenka ba haka suka yi ba yanzu kuma rayu da shi kai rayuwa mai muni saboda kake guda maka irin munin a gida da mafi yawan ƴaƴanmu muna gina musu ruhin jikinsu ne gangan jikin muke ginawa ba rumu da ruhinsu na zuciya za mu sa yaro a primary school zai iya turanci ya je secondary school ya je university ya yi degree shi na farko ya je yi masters har ma mu shi ya je phd duk wannan babu shakka mai kyau ne amma muna gina mai ganga jiki ne don duk kayan neman kuɗi ne wannan ya yi chemistry ya physics ya yi biology ya zama medical doctor ya zama astronomy ya zama mai duk wannan kayan neman abinci ne jiki ya kyau amma mai ka bashi kuma na zuciyarsa ya san halari ya san jirgin amma ya san arba'una nawawi ya san da Musula. ya san kaza ya san kaza wa'inna su ne kayan gina ruhi baka bashi su ba ya sha ya za a zuce shi da kyau jiki kam zai kyau a shafe shi da mai tas in yana magana ka ɗauka ɗakin uh, wacce mata ya girma ta ingila Dan ya yi yaranta da kirki amma shi da mabon allah ba wanda ya san juna sallallahu alaihi wasallam to me ka gina yanzu anan ka gina gangan jiki mutum ne kuma wallahi ka cuce shi kuma gobe kiyama sai ka gaya wa allah me yasa mai haka dole ya da haƙi a kanka ka sanar shi Allah tun yana ƙaramarsa. ga ya mai me yasa da an haife shi muke karanta mai la'ila ilaha abu a kunnan sai yake ji liyaftaha uznahu biha don ya bude idansa da kunnuwansa da wannan farkon kalmar ta shahada amma za mu gina shi ba komai shi da Allah bai san Allah ba sai a baki shi sama yana iya zagin Allah kuma addinin musulci ne kadai babu wani profession a cikinsa kawai kowa mana iya shiga yadda yake nan badan an sabi suna muhammadu yana iya zama cewa ɗin kwamitin masallaci amma bai iya sallah ba ko ba yi yana iya jagoranta mutane ya kai sa aikin haji amma bai iya sallah ba saboda me ya aibe santa ba kun ba koyi da shi ba su kashe al'umma muke ba mu ba sai mu gina musu jikinsu mu shayar da su kayan duniya mu markaɗe su mai musu shafi da ainihin kayan kyalkyali da takalma kyawa da riga da hula amma zuciya kango ta bushe saboda me babu abin da ke ratsa ta na alkur'ani bai san shi ba bai san sunan ma'aiki ba da za ka ce mai sahabban nan guda goma da ake musu bishara tun annabi na duniya wala bai san su ba amma kana gaya mai yan kwallo guda biyar ko hoto ya gani ya san wannan memban chelsea ne ya san wancan national ne ya san wancin na kaza ne abin kunya yan uwa wallahi akwai wanda kaka ne yake tambaye jikokinsa ko bani labari sun je hutu kawai waye ya rice Fatiya? sai wanda ya kallo na wanda ya kallo na ba wanda ya rice to cikin ku waye ya san sahabbai guda hudu khulafa rashidin wallahi ba san su ba wallahi ba san su ba to wane ne harce wata waka da ake ta zamani babu wanda bai kawo waka sama da biyu ba kuma yan kwallon nan kowanne ya san karanci mutum uku uku kai don Allah a matsayinka na musulmi wannan babun kunya bane eh gobe me za ka gaya ma Allah a matsayin wanda ya baka amana yaya Allah nake roƙo ya taimake mu ya raba mu da wannan ciwo na Ebola kan ma'ana a cikin zuciya don gari ciwon ya da wannan ciwon ai ba ma ganewa muna gina al'umma ne amma ginin gangar jiki ba ginin zuciya ba yaro sai ya miki wallahi bai san komai shi da ubangijinsa ba kuma sai ka mutu ran kuka ina uba na cuce ni yanzu gashi na girma na kai matsayin GM ko MD ko wani abu yanda ba zan iya koma kuma karatu ba yanzu gobe kiyame zan ce kai zaka binne kayanka a tambaye shi a kabari yana ji yana kallon ka a ce man rabu kai ce la'adari wa ubangijin ka ban sani ba mai za mai addinin ka ban sani ba mai za ka ce ga mutumin da aka turo garin ku ya zo ya muku wabi ce riya ban sai shi ba ni na ji kawai cewa kaza ni ma na faɗa daga nan kuma sai mai cewa ah, ah. sai mala'iku su doke ka duka irin nasu kamar kai ne ke laifi a kotu a yanke maka kunci shekara goma sha biyar a prison with a hard labor kaga ɗaya ba kwata kai ne nikan tumatiri kai ne wanki kai duk wani aiki mai wahala kai ne shine hard labor din ai yanda wancan zai ba kashi a kara mishi makami haka mala'ika in yana kaɗe ka ubangiji kuma ya gafarta mai ya mai addu'a Allah ya sauwaƙe mamban Allah ke wani take hadisi ne sharif sallallahu alaihi yake cewa laqad ra'aytu jafaran fil janna lahu janahani mudarrajani bid-dima wa huwa qawadim da yake faɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah mamala ce naga jafar a gidan aljanna tun kan ya mutu naga jafar a gidan aljanna da fuka-fiki guda biyu fuka-fikin nan kuma duk jini ne a jikinsu ma'ana ya aka yi ga jafar kuma mai yada jafar da fuka zaki kuma baya ka duba tarihin mutuwarsa ka ga ya ake jafar ya rasu ma'ana ta wace hanya ya biya mutu nan za ka iya ganewa kana fi bani abdul manaf khamsatu rijalin yushbihuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu shibaha hatta inna bi'af al-basri kaseeran ma kanu yukhlituna bayna an-nabiyyi wa bainahum cikin kabilar bani abdulmanaf akwai mutum biyar sun yi kamanceceniya da ma'aiki mai tsanani sallahu alaihi wasallama har ma masu raunin ido idan sun gansu suka ɗauka annabi sallahu alaihi wasallama wa'innan mutane wala raiba fi annaka tawaddu an ta'rifa ha'ula'il khamsa alladhi yushbihuna nabiyik alaihi afdalu salati wa azka salam babu shakka da zamu ce alladhina anan zai kyau an gane na san babu shakka dan adam yana da burin ya san suwaye wannan biyar din ko ba haka ba wayannan biyar din suwaye ka san dai baka ciki ko kana ciki yawa da hasken ka dai baka ciki za ka ni ma na kama da annabi ta ina kaga ai zai wahala ko Allah da ya taimake mu mai ake irin nashi Wai na mutum biyar da ake tsammanin ko tarihi ya nuna mana cewa sun yi kama da ma'aiki kama na kaiwa kasuwa fata'ala da ta'arrafa alaihim zo mu je don mu gano su na dai shine wa innahum ay awwaluhum abu sufyan bin harith bin abdul muttalib wa huwa ibn ammi rasulillah wa akhuhu min rabaa na dai shine abu sufyan wanda aka yi taugwarmaya da shi a makka duk bala'in da aka hada a ma'aiki salasalama, manzon allah madina abu sufiyan ne ke hada shi kuma shi ke jagoranci abu sufiyan dan gidan abdulmutalib ne abdulmutalib kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma shi ammin annabi ne har yau ma'ana da baban manzon allah da abu sufiyan ubansu guda kuma matar shayi da manzon Allah ta shayi da Abu Sufyan amma ku duba yadda addini ya kai aka dinga babatawa aka ta yaki ana karan juna amma ya kama da annabi kuma sosai sallallahu alaihi wasallama na biyu Usman bin Abbas bin Abdul Muttalib Abbas ina da'a ce mai kufam Abbas kane kowa ne ga mahaifin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu ammin nabi aidan shi ma yayi kama da annabi sosai akwai na uku sa'ibun bin Ubaid bin abdul yazid bin hashim jaddu imam shafi'i radiyallahu anhu shi ma yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne malamai ke cewa imam shafi'i ba quraishi ne ba quraishi ne a kabila amma dai bai ga annabi ba domin yaro ne ma ai dan imam na malik ai ya girme shi abu hanifa ya daga baki daya shi ma sabani akai ko ya ga sahabi ko bai taba ganin shi ba malamai wasu da yawa suna cewa ya ga sahabi guda a aikin haji domin idan aikin haji ya zo duk wanda ya ga sahabi to mukamin shi ya ketare wanda bai gan shi ba don shi tabi'i ne yanzu saboda haka an ce ya ga sahabi daya hayo ruwayar hadisi guda shine mai talabal ilmu fariyatu ala kulli muslimin nan hadisin ya inganta wa muslima idraji ne bai inganta ba kuma ya gino imam na malik imam na malik bai ga sahabi ko daya ba so shi ba tabi'i bane amma dai an ce ya iske almajiran sahabbai saboda haka imam shafi'i almajirin malik ne malik ya girme shi malik bai ga sahabi ba to me zaka ce kuma ga ɗalibinsa amma ta bangaren kabila a yayin rayuwa kabilarsa ba shi ya ce kamar wani ɗalibi da muka aji ɗaya da shi a madina ana ce mishi mana'id bin abdurrahman al-juhani ka kabilar juhaniyya ta yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama kabila ce ni kuma na yi zamani da shi a cikin aji ɗaya amma wannan bai san yana zama sahabi ai ko ko ba ka ba yawa zamani ya kai ne zama da wata kabila da danginta sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi sallama wannan shine mutum na hudu na biyar Ja'far bin Abi Talib wa huwa akhu Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib <clears throat> Ja'far dan uwa ne ga Amir al-Mu'minin wa Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya aminta da su gaba ke daya wayannan mutum biyar sun yi kama da annabi har idan za a gansu za a ɗauka cewa a'a ai watan annabi ne ma ke magana sallahu alaihi wasallama amma ba wai su kenan ba akwai wa'inda sun yi kama da annabi ta gangan jiki banda fuska akwai wanda kuma sun yi kama da annabi ta fuska sosai dauki Hussein wanda aka shi a Karbala radiyallahu ta'ala anhu wuyan sanan abin da ya sama kai ka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama dan uwansa kuma Hassan da nan abin da yayi kasa kirjinsa kai ka ce na annabi sallallahu alaihi wasallama to haka suke wata wasu falaloli ne ubangiji ke badawa ga wanda ya ga dama kana abu talibin ala ragami min sumu من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في duk inda yake a cikin kabilarsa sarki ne guda babban mutum ne da inda yake da girmansa a cikin shawa, da girman matsayinsa a cikinsu a cikin kabilarsa amma yanayinsa yanayin halayyarsa wata sassauka ce kuma yana da iyali da yawa wanda Allah ya bashi iyali da yawa kai ba su ya ce taimaka min ba kai ma mata kaɗai yayanka uku ya ke ji a zamani a yau to me zaka ce kuma da mai ƴaƴa ashirin da bakwai matansa hudu ta to ai karam kallawa ashe jawo kanshi da ya auren ko wani bawan Allah yana min waya kai Allah da ya taimake mu shi a karam kallawa da Allah wai ba hujja ne ba wata hujja da Allah malam da zan iya kafawa ni in ce ba zan haihuwa na ce eh akwai ta mana ya ce yawa ita da ke rewa wallahi na ce na ɗaya shi ne idan matarka ta ɗauki ciki ƙarƙashin jagoranci ko shawara ƙarƙashin bayani ingantacce daga bakin likita masanin aikinsa bayan ya san aikinsa ga imani shi da Allah yana tsoron gobe kiyama ka a kama shi da abin da ba haka yake ba ya gaya maka matarka in ta ciki za ta mutu to sai ka ce baka san haihuwa don ka ta mutu ɗaya nan ko ya ce eh. na biyu kuma ta ɗauki in ta ɗauki cikin sai shiga gefen mahaifa ba shiga cikin mahaifa haka nan suka ce baka san haihuwa don ta ɗauka za a yi ya kwance uwa kwance na uku ta ɗauki ciki ta haihu ga yaron a hannu bai je ko ina ba wata ɗaya ta kama jini sai likita ya ce to in ta ciki yanzu wannan yaron zai mutu shawara dai ta kwararre a wannan fannin ni ba fildina bane ba zan san irin wannan yaran ba to ka samu wannan ka da ka ce babu ba za ka yi ba ya shiryo ce to banda wannan ba wani abu da ce ita wannan shi na sani amma banda wannan ban san wani abu ba wanda Allah ke badawa ni'ima kamar yaya ka gaya wa Allah ka ce kai ni'ima ka ne ban santa me yasa ba za ka ce baka san kuɗi ba saboda sun muka yawa ko akwai nan wannan ya ce a ci so daga yanzu ka zaka cikar Allah baka nima kai dai ka roki Allah baka na kwarai to akan maka Allah ne shekaru na sun kai 60 na ma gabaki ɗaya ma na kusan barin aikin gwamnati to kuma ga yara na kana yanzu ma last month din da aka haifa mun shekara shi biyu to yanzu ni ya zan na kara haihuwa na ce to baka da abin da Allah ya ce ga wanda yake tsammani idan ya mutu ya bai aya kanana ya zafi baka shawara Qur'ani baka santa ba kai sai ai ba santa ba na ce to ko ma ni sa Allah cewa wa laysa ladina taraku min khalfihim dhurriyatan du'afa in shekara biyu ko ko da ma ko ta uku tsoro yake ji in ya bar matar shi da ciki ko ƴaƴa biyu ko uku shin yanzu in ta bi lahira wa zai bai tarbiyar su Allah mai ce maka fartaqullahu wa yaqulu qawlan sadida akwai na wanda wannan kuma yi shiru na ce kai gidan ku nawa ne ya za mu kai mu goma sha bakwai da baban ka ce uku ne kawai dai kai sauran kai ka zo duniya ba wuce dan uwa ba wayanka bane ki kwatar ka a duniya yi tsari kyakkyawa na iyali ba haram bane wanda ya dace a yi da zama mai kyau amma kar a yi da zuciya ina tsoron talauci a duniya kada a yi a cikin zuciya ya Allah zai bani kuma in na haihu da yawa bayan ya bani kudin ai zai kwace wa ya gaya maka ana haihuwa yaro a duniya bai da arziki duk wanda ya zo duniya wallahi ko ka mutu ka bar shi Allah zai bai arzikin sa amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya law mustaqarraha wa mustadaha kullu fi kitabin mubin yau nawa ne suka fi aya biyu abinci sai an san musu yau nawa ne mai aya 29 kuma sai ya san wa Mare shi abinci so wannan ba wayen ka bane iyo kari ka gane wannan to mu dabarar mu da muke dauka wai wayen mu ne zai fadda mu daga kuncin duniya gashi dabarar ta mu ta kai mu shiga cikin ramin kuka Anyi yi an zauna a tebur an sha giya an sha shayi an yi mitin har yanzu an kasa nemo ya za mu zama lafiya kuma hatta kai ma tsoro muke mai magana kana magana to kenan kawai an gama gobe sai a waye gari ka sallah asuba an saka abu an harbe ka ko ba ake yi ba so bayan Allah mu gaya ma ubangiji ba mu da wayo ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da komai sai abin da ubangiji ya ce mu ya koya mana wayen mu ya ƙare akan bin Allah da ƙur'aninsa bayan Allah qad izdadat haluhu su'an gashi da yawan iyali kuma halin gidansa yanayinsa ya ƙara muni akan wani munin bai sau bitilka sana al-mujdiya musamman ma saboda wannan shekara wacce aka yanke musu abinci ita mujdiya ma'ana shekarar da ƙuraishawa suka ce muna ganin abu talib ya haɗa kai da ɗansa watan mamman Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya yarda a zagi allolinmu a hana mana walwala ayi kaza ayi kaza mun ce yazo tun tare shi muke mu yanke ma wannan mutumin ya ce ba haka ba sakamakon haka bari mu yanke da shi akai shekara uku cir ba a sayan musu da abinci kuma ba za a saya a hannun su ba akai mu aka sa musu bago mugun bago shi yasa duk abin da gani a yanzu kasashen kafirai suna yi a duniya in ka duba asali a tarihi dama can ana yi shi duk abin da ake takurawa addini wala ba je aka fara shi kuma wannan addinin wallahi da ba dan kariyar Allah ba da tun ya mutu tun da aka yi wahayi ran da aka fara wahayi da za ka fara yaki da shi a kashe a yanka a bige a take amma wallahi la yaziduhu illa izdiyadan linnas babu abin da hakan ke karawa sai karewan su ake التي نزلت بقريش فأهلكت الضرع وحملت الناس على أن يأكل الإزام بالية wannan shekara da ta afkowa mutane wadda sai da aka kai al'umma suna cin ainihin watan nonan shanu ko dabbobi a kan shi ake rayuwa ko a mai da shi cikui a rinka ci saboda babu abincin ko ya kai sai an rika daukar fatar ana ci ya kai al'umma suna cin ƙasusuwa busassu saboda ba abinci ولم يكن في بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن أمه أباس ألوكة نن أو نظام دا أكينكي دا قائدة daga manzon Allah sallallahu alaihi da mabiyansa babu wanda ya kai shi dukiya manzon Allah ko ka to kasuwanci ki goya kai an gane ya ake annabi ya kudi a lokacin nan kuma gashi ba a fara yaki ba batana ce ganima ce kar ku manta mata shi mai kuɗi ce a tsarin addinin musulunci idan mace ta kuɗi kai ma ka huta amma yanzu ba wai Allah baka yi sabon Allah sai dai ka sa littafi a rinka rubutawa da ka fata kada dace to an sai bakin naira ashirin fa rubuta wani da zuke ban labari na je makaranta ta markas na zirci malamai da ce kai mana Allah na ce ce haka ce kai bata ta ce a ba duka baki ne saboda da iyaye kare zuwa kan Allah da kitsa mana su yace matan shi tun da auren su shekara goma kenan tana aiki ta yi aiki ta hutu ta yi aiki ta hutu amma bai ta taba gaya mai ga albashin na an zo yau ba sai kuma zai zo babu a gidan wani zubin ruwa an saya sai an ce an sai madarka biyu kuma za ka biya don arowa aka yi a makauta wai ta ba da kudi la ilaha illa sai da ku dake matan kuma yare kuma sai muku haka wani na sai ne mana haka da gida ta kudi iri da daga baki daya ita nan sai ce mata wai to ki da Allah ya baki aiki ne ta ce ina yi mana mai gani ce na albashin gidan ta magana ce aika san adashi nake yi shekara goma kina da har yanzu kai Allah ta mana mana haka dai haka dai to mace shi kudi gare ta mamba Allah shi yasa yake san matan nan duk da bayan ta mutu shi yasa ba wai abin mamaki bane ba wai nuna fifiko bane ka so mace in ta yi maka kyakkyawar kyautawa ba zai yi bane wannan mamba Allah gaban kowace mace a gidansa mafi soyuwar mata babu kamar Aisha amma wallahi har a gaban ta yana yawan Khadija wanda akai abin da kai baka iyawa a yau a ce ka auro mace tsohuwa ta mutu karan gado amarya karamar yarinya ka aji bayan kwana ka ce kai Allah war ina ma wancin nan ai Allah bai gafarta mata haba wane kai Allah sai dai sai dai injiniya ya sahura waje haba dai <laughs> ko ba ka ba haka ai bai wala ka da gida amma wallahi mun Allah yana yi ko ta fi shigo ko ba ta iya shi haka zai gaya mata saboda khadija da kuɗi ta kuma ɗauke mai komai mata abulai dan ta da kuɗi in za ta yi zakka sai tara tara sai ta miƙa mijinta to ya fi kusanci ita in ba shi ba me ya amfani je waje in kwalliya in yi kyauta in miƙa wa jama'a ga uba na bai da abin karyawa ana wuta ce wannan ai ko za ka ba to wa zama kwalliya na sa kaya na fitar hankali na shigo mota mai mukami amma uba na rigar shi faci uku ne a bayan shi me amfanin sa babu an gane ku bai da kyau Allah ya rufa mana asiri mamban Allah a lokacin nan ya da kudi sallallahu alaihi wasallama Ya da kudi a hannunsa ba wannan kadai ba amin ah, sa Abbas ya da kudi faqala Muhammadu lil Abbas sai mamban Allah ya gaya ma Abbas saboda wannan yanki da wannan wahala ya ammi inna akhaka Abu Talib kathirul iyal shawara suke ashe idan gida akwai talaka a cikin gida ku yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ku dangi ne ba sai ya zo ya ce muku cikin wahala nake ba ku taimaka mishi idan sai ya gaya muku cikin wahala yake to sai bayan ya mutu kenan akwai wani abin da ake na ban mamaki na ban takaici kana dan uwan ya neman abinci ka hana ba lafiya haƙi taimaka mai je asibiti sai ran da ya mutu kawo shi kawo buhu ka aje musu to ya zai da shi Mu yi amfanin buhun shiga bayan ya mutu da nan shiga kamata kawo ya zuwa ma haka ga mutum da bukata dan uwanka ne ka san kuma dan uwanka ne ya ga mishi tun da kai da Allah ya baka da waye shawara kafin ya baka kuma kai in zaka ba shi ka shawarci mataka to hajiya mai kike da Allah na gaje gidan Alhaji Musa ba kai abin akwai wallahi dan na gaje ma da kare hoto wallahi to me ke gani ma dan bashi ɗaya dubu ɗari ne ko dan abin nan ko ko samu mai sana'a ne a bashi kamar rabin miliyan jajari to in kai sa albasa kirkice dan uwanka ne ka taimaka mashi nan da baka nan ma zai rike mu ka taimake shi kai ma ubangiji taimake ka da Allah ya buɗa maka dawa akai shawara na goyi ba ɗari bisa ɗari kaga irin wannan mata ba su da yawa ba su da yawa ta ga zaka ɗauki rabin miliyan ka ba ɗan uwanka ya jajari to in yi biyu kuɗi kuma za a yi ko ba ka ba ce to inda za ka bashi dai ni ba zan ce maka a'a ba amma dai an biya kudin makarantar yara haka ba sai ba dai kenan gaban ka an biya kudin makarantar yara kuma gashi kasan kasan kanwa ta za aure da yatta bari kuma kasan ban ma'ana ban fita da jinkon ba kuma kasan kai ne dai uwa kai ne uba da na ji ma an ce kai ne mu dauran auren haga an liƙa ma kayan gado kenan da kujeru a Kece dai kai za a gado kujeru ko ba ka bane kai Allah akbar to suka shawara su da manzon Allah sama da Abbas sai suke cewa sai manzon Allah ke ce mai inna akhaka domin dan uwansa da ubansa da yayi kasirul iyal ina da yara da yawa wa qad asaban nasa matara mai shi qatin kuma dai abin da ya shafi jama'a Abbas kana gani na tsananin fari wa madmadar ju'i da kuma yadda yunwa take mutsuka mutane da ciwon yunwa a cikin mutane shine madmadar fantalaq bina ilaihi hatta anuhu ba ba'd iyali zo mu je gidansa mu rage mai nauyin iyalin da ke wuyansa to yanzu ba ma so muke dauki iyalin ba a ka taimaka mai iyalin na wurin shi domin gidanka daki daki uku ne ko huɗu? ɗaya na matarka ɗaya na yayanka mata ɗaya na yayanka maza ɗaya naka in ba kuwa kai sai je hotel ko ba ka ba to ina za ka ɗauko yayan wani ka zuba sai ka ci to ai ba wuri domin ɗakin yaro na gadon shi kadai ne a ciki kuma ni ban so in sa mai wasu don akwai wani tun yana yaro bai taba kwana da kowa ba turan da uwa shi ta yaye shi ke kwana shi kadai kuma babu yadda za a yi kada shi da wani shi yasa idan yaje aikin haji aka hada shi da mutane bakwai da irin tsofan ƙauyen na wanda ba san AC sai ga dankan shi tashi saboda shi taɓa shan wuya a duniya ba shi kowane tsohon bai taba shan wata iska ba in ba ta Allah ba to idan ka rasu ɗaki dai sai a yi ta faɗa da ka bude mai iska fuce kai bana so yaro kashe wallahi kashe bana so in ba so ke ba ni da kai yanzu nan a ji mu mun ai dole kuma kashe haka zaka hoto da zara saboda kai baka saba da zahi ba shi kuma bai saba da wannan iska ba bayan Allah don Allah bai kokari mu taimaka ba sai an roke mu ba fa akhadha fa akhadha ana fata min bainihi mambali ni zan dauki da daya daga cikin ƴaƴansa wa ta'khudha anta fatan akhar kai ma ka dauki da daya daga cikin ƴaƴansa fa hima anhu ba dauki nauyin su mu raba shi da su fa kana bas laka da'awta ila khairin wa hadatta ala birrin lallai ka yi kira zuwa ga aikin alkhairi kuma ka kwadaitar kanusar zuwa ga aiki na kwarai ma'ana ko da ba za ka yi ba in dai abin dan uwanka ya ce a yi alkhairi ne karka inkari ko da ba za ka yi karka inkari ka ce mai gaskiya abin da ka faɗa shawara kwarai ce Allah ya maka albarka amma yanzu abin ina son akwai dan wani plan nake yi da Allah ka dan ja min lokaci kaɗan zuwa gaba za mu yi wannan aikin da izinin Allah in kuma akwai wani abu to a taimaka duran da Allah ya kawo min buri ne ma zan yi amma mutum ya ce a bauta ma Allah a yi aikin kwarai ka ce kar a yi wallahi ka taimaka a rusa addini kuma Allah ba zai baka ba su mai talaka hatta ata ya abu talibin suka tashi su kama hanya har suka zai kima abu talib gidansa fatsara lahu suka ce mai su biyu ina nuridu an nukhaffifa anka ba'da ma ta'miluhu min abi iyalika muna son mu rage maka nauyin da kake ɗauka na iyalinka hatta yankashifa kashe ad-durru alladhi massa nas har ubangiji ya kwaraye mana wannan bala'in da ya haye mutane a wannan zamani faƙala lahuma sai ya ce musu biyu idza taraktuma li aqilan fasna ma shi'tuma in za ku bar min aqilu ƴaƴan da yawa akwai aqil akwai jafar akwai qusaym akwai fadl bin abbas wannan fadl bin abbas dan abbas ne qusaym bin abbas saboda in za ku bar min wa'annan yaran guda biyu ku dauki sauran dole ku dauka kenan ma'ana ina san aqili zauna kusa da shi suka shawara ka a dauki aqilu fa akhadha muhammadun aliyan wa dammahu ilayhi manzon Allah ya dauki aliyu ya runguma kayansa tun yana karami aliyu ne ke wurin tun ana maka wa akhadha abbas ja'faran wa ja'alahu fi iyalihi abbas ya dauki ja'far ya saka cikin iyalansa ko karka mun karka dauka wai idan ka dauko yaron wanka ka kai shi gidanka sai kuma ya zama wurin kwanan shi daban danka daban a'a sashi ake kamar dan cikin gida in dinki za a yi tare za a yi mishi in mota za a shiga shine a gaba in karka kuskura ka fifita naka a kai shi sai ka bar mai uku da a cikin zuciyarsa mistik za ke dan karami gara a ce an yi abinci ɗanka bai samu ba ba ba da gawa da ɗan ɗan uwanka bai samu ba in ɗan uwanka bai samu ba yanke naka ba shi ci sai a samu zaman lafiya naka ce ka yi hakuri gobe ka karya in waye zai kai wani kara wa zai gaya wato amma shi in bai ci ba yana da bakin magana gaya wani muna gane ba. ta amma yau ba haka muke yi ba biyu ba haka muke ba wallahi ƴaƴan dan uwan mun dauko mun kawo gidanmu amma wallahi mu'amalar mu da su daban ta nan kuma daban to ina zamu je haka bayan ban Allah yana gaya mana karra sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ala Allahu akhahu ta yadihi falyut'imuhu mimma ya'kul وللبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق وإذا كلفه فيعينه حديث أبي ذر الغفاري duk wanda Allah ya sanya dan uwansa zai ci abinci karkashin sa dan uwan na jini ne a dan uwa ne na musulunci dan uwa ne na makwabtaka in dai Allah ya dauko shi ya aje shi kai ne zaka sa ido a kansa ma'ana kai Allah ya ratayawa nauyin ci da shi to ga wasira annabi a wuyanka sallallahu alaihi wasallama na daya ka ci da shi irin abin da yake ci idan uba ne mai barkwanci da yawa ka san wani uban baya wasa da yaya gabaki daya duk inda ya shi kawai abu san kamtar gida ne shi bai saka masa fuska wa kasare na shi sai ga yaro ya tabarna ina son ya gaya maka amma ba zai iya ba saboda baka saka mai fuska ba shi manzon Allah saboda suke fuskar sa eh, jikokin sa suke haihuwa bayan sa ko cikin sallah yake manzon Allah yana ruku'i ya sujada Hassan da Hussein su haye bayan shi su rinka kutun doki a bayan shi sallar farilla wata rana haka manzon Allah ya tsawaita bai tashi ba sabai haskar da dagowa ko wani ya soka mai wuka ne sai su ganshi a goshin shi na kasa yara kuma suna linzami da mayabansa kuma ya kasa tashi can Allah ya taimake shi suka sako da kansu sai tashi ya zauna bayan ya yi tahiya ya sallama sai sahabbai suka tambaye shi laqad tulta alaina ya rasulullah manzo Allah ka tsawaita mana da. har ma mun dauka an kashe ka ne sai ce la irtahla li ibni dana ne yake ya hau ya bari ne dukin sa yake kuwa, wa khiftu an ufsi'ahu ta da tsoron kada in firki tashi na dauko na dauko haka sai da kamar zai fado sai ya kuka na bar sai da ya gama kana ya tashi la ilaha illallah muhammadur rasulullah don Allah ka duba da ake da yara kai ziyarar ka zai don Allah ke yamin don Allah karka ba kowa amsa ba sai ya gaban labari ba shi ma ba zai fara hawan bayan ka kana sallah ta nafila ba farilla ba dan farilla ina kake yadda ku alazani a ce kana sujjada yaro ya zo ya hau bayan ka ya makalkale kuma ya wuyan ka yusan da ma kasa kai mai kula haka wala take shi zaki kuma yanzu musiba ta koma kan uwashi ke zaba da baki da hankali za ka saka mashi ina sallah ah, to kare ne ya daure shi Allah da ya sauke mana wallahi Allah ya sauke mana yake cewa bayan faɗa lahuma idan taraktu mali akilan فاصنع ما شئتما فأخذ محمد صلى الله عليه وسلم علي وضمه إليه وأخذ عباس جعفرا وجعله في إياله فلم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق فكان أول من آمن من الفتية من الله بيربد علي با حر أكيمي وهي mai النبي sallallahu alaihi wasallama har aka mai wahayi aka bashi umarni ya faɗa ya zama manzo inda ali ya zama shi an na farko cikin samarin duniya duk har da kai wajen imani tun addinin bai ware kansula ba ko ciyaman kowa ganshi a ciki wuya yake ci kuma ba mai tsammanin zai kai badima bana tana a ce a naɗa shi ma limamin unguwarsu ko zakka a bashi babu kowa ganshi wahala yake sha tun lokacin aliyu ya imani wa zalla ja'farun ma ammihi abbas hatta shabba wa aslama wa staghna anhu har sai da abbas ya tsufa jabar sai da ya manyanta ya girma ya musulunta ya kai matsayin cin gashin kanshi kana kyale shi indamma ja'farun bin abi talibin ila rakabin nuri wa huwa huwa wa zawjuhu asma'u bint umays منذ اول tariqin Jafar tun daga farko ya shiga cikin rukunin ayari na haske shi da wa shi da mai ɗakinsa don ita mace in ka aure ta ɗan uwa almar'atu ala dini zawjiha idan ka ɗauki diya ka ba mai imani to ka gyara dangar ka malamai suka ce duk wanda ke ɗiye shi ta kwarai bayan ya gina gidan shi da haske ya sama ma yarinya ƙur'ani ga sunna ga chemistry ga biology ta san duniya ta kuma san Allah sai ka ɗauko ka bai ma wanda bai san komai ba sai duniya to ka shi kayan ke dangantaka ka da gidanka ka bata ta kuma da yawa aka muke sai sai mai tarbi ƴaƴanmu zo masu hankali mu ba su alkur'ani ga kiyamu leli ga azumin nafila ga wannan ga wannan ga wannan ko ubanta baya kusa tana kyamar cin amanar ubangijinta sai mu nemo wani kanta ɓeren jahili a duniya saboda kuɗi sai mu bashi idan muka bashi zai isa tun tana sallah zai ce bana so da Allah kin yi sallah wai da na shi aure shi ya dauka mai kiyamul laili lafi yawa Allah in tumi ce mai gida kai da in yi sallah ce dan Allah wai da Allah ta gaya da Allah wai me kike ne shi aure shi ba a kiyamul sai an yi zunubi dan Allah mai kike kin cika sallah da yawa wallahi wata na gaya mun tace tunda aka yi mun aure na dauko hijabi za mu shiga mota za mu je gidan abokanansa ya ce kan ƙara ganin wannan bayan te tun daga nan wallahi daga nake fita gelan ma ko ba jin komai sai in ya fashi kawai a wuya in zauna gidan gaba tracking yake to ko ke ba mun ka samu wani abu da Allah ya miki yawa ba burin burin oh la ilaha illallah muhammad rasulullah musulmi ne fake wannan dan uwa musulmi ne don Allah da yanzu wani arne zai huto ya ce hijabi ba kyau kai zaka fara tsire mishi da kai za a yi ihu a zanga zanga da ku za ku kona gidan mutane da kai za a yi kaza taka ta gida kuma ka hana ta kuma ka hana ayyukan sanya gobe kiyama waye ne ba kariya a gaban Allah haka haka don Allah yan uwa su bayan Allah ya kamata mu kyauta mu gano mai kamata mu yi bari mu tsaya a nan farko saboda haka tun daga ran da Jafar ya yi imani matar shi ma matar shi Asma'u bintu Umais ta yi imani tare kuma suke aiki tare suke aiki su kama hannu tun farkon da rekar hanyar tun farkon hanyar tare suke saboda haka fakadi aslama ala yadi siddiq radiyallahu anhu qabla an yadkhula rasulu darul arqam jafar da matarsa sun yi imani tun kafin ma'aiki ya fara shiga gidan arkan bin abi arkan inda yake boyewa yana da'awa a cikin garin makka tun daga nan ya gaya matan shi wata ita mace bayan allah abinda ka tsorata kai shi take yi duk inda ka iske ƴaƴan kwarai to bayan su akwai uwa kwarai ba a magana uban kwarai uba ba shi ke ba tirin na yara ba uwa ce ke dawa. duk wanda ka sani a duniya inda dan kwarai ne kalli uwa shi wace ce inda yara da ita malaman tarihi suka cewa masana a fursan au farisan illa wa min wara'ihi farisa imra duk inda ka iske jarumi a duniya to bayansa bayan jarumin akwai uwa bibi wannan baiwa Allah Fatima ta binti Umais mata aure ce mata Jafar ce da Jafar ya shahada a yaƙi hune saboda haka anan yana dawowa gida matan ta gama ta kaba annabi ya je gidanta kafin ta gama ta kaba ran da Jafar ya rasu manzon Allah ya je gidan don shi Allah ya mai wa hijabar ya shahada ya je yana kuka yana kallon matan nan tana cewa na san wani abu ya faru amma fargabata kar a ce miji na ya mutu yasa da ki tambayar annabi wayarsu su ko su abdullahi suka to suna tsalle wannan ya kama gemun annabi wannan ya hau jikinsa wannan yayi kaza to ai yara ne ba me ya faru su sai manzon Allah take ce mishi ya rasulullahi labari ya zo ne musulmi sun yi nasara ya manzon Allah ya aka yi an samu buɗi ne ta ƙiyar ta faɗi wancan kwashin da ake so don kada faɗa a ce mai gidan ta ya rasu da ya ƙarshe ce manzon Allah musulmai suka yi shahada ne ya ce mata bala kuma daga ciki akwai mijinki ka ta fashe da kuka manzon Allah cikin addu'a da yake mata duba Allahumma khalif jafaran fi ahli ka ba wai kamata ka bai ƴaƴa bane ka yi addu'a Allah ya maye ka a gidanka idan baka shi ne abin da ake bukata ya Allah ka maye gurbin Jafar a gidansa wallahi Jafar baya nan kai akwai marayu da yawa a yanzu suna jin daɗi sama da abin da suke ji lokacin da ubansa na rayu saboda me Allah ya turo wani ya maye gurbin uban a gidansa su bayan Allah ba dabara bace ba wayo bane mu dai mu ga ma Allah ya Allah ka maye gurbin Allah mu ne za mu yi aiki fatan mu kai mana seti in mai kuskure Allah kare ta mana in mun gitan gaze Allah dawo da mu shine tana gama ta kaba matan nan ko kowa ake a aure ta yau matan mu nawa ne abokan mu iyayen mu suka mutu suka bari shekara kusan 20 ba mu ji har yanzu ga abokin mijinta bacci ke raba su matan shi da har yanzu ku ba mu da yawa da su yana ganin in yi aure to kuma za a yi sai a ce a ce amana wa ga mu ce amana ce yau ya yi auren matan mamaci rufa mai asiri ce baka ji abin sarfina biyu kasai faɗa ba idan da musanna ya shahada sa'ad ba dan yana son karin aure ba ita zai aure matar musanna da ya zo gida fara mata magana ina son aure ki bayan ta gama ta kaba ta ce mai awa kaza ce ke tsaya da ba da naji annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallama auren matan mamaci sutura ce gare shi in yi zan kake ba zan aure ki ba me zan da ke amma ina so in rufa wa abokina asiri a duniya mu samu gidan aljan tare shi sanya nake son aure ki kuma rike mai ayansa ashe abinda ake so a yanzu ba duniya bace gayar ya zan iya samu in yi wani aiki don Allah wanda kwadayi na neman yardar Allah a cikin sa in aure nake so kyakkyawa ya rike da dauka ta neman tausa har in yi bace ba sani ba ko ba ka bane amma don ka aure eh mace da tsohuwa da farfara da yaya aiki ba an san me kasa ka aure ta taimakon da za a yi to haka yi mata ya aure ta haka matar Ja'far tana gama ta kabata sai ga babban kalifan duniya Abubakar Siddiq yanzu yana son ya aure ta shin yanzu Allah bai mai gurbin Ja'far da wani ba a gidansa ba haka ake yi Aliyu kanansa dan uwansa ya rugu shi mana santa aka yi gware Abubakar ya kare shi saboda aka yi aure ya aure Asma malaman tarihi na cewa saboda karfin kawaici da kuma iya samun kusanci zuwa ga Allah na wannan mata da abubakar da su ita mai wanka don Allah mu tambaye kawo na idan mun kuma ga don Allah waye zai mutu mata shi mai wanka ai tana ganin ga kama ciwon ajali za ta fara neman makullin sai da Allah wai lamba nawa take mu da wancan akwai dan karka mutu ka bata wahala ko ka ake yi ba to kai ka ga dai har yanzu ga ciwon naka Allah dai sauke dai ciwo dai ba mutuwa bace amma ni ba san yawan gidajen ka baka kuma baka ga mun na Abuja ba ko nawa ne ka dai ga mata rubuta dan kar tafi ka bar baya da kura ba haka ake yi ba kuma duk take san ka ta hana karin wata mata idan da ka mutu ba ta iko da kai da za a ce to kin yanzu ya mutu bayan isha'i da Allah ki sashi a daki kwance ku lami lafiya in gari ya waye ki mai wanka ki hada shi da mun dokar sai a mai sallah za ta yi maka da ta ce a da Allah ne ba zai iya ai ka san fatarwa ta yi mun kuma wajen wankan ba za ta iya cewa a baka wanka a bedroom ɗinka ba sai da Allah kai shi can falo na ƙasa na ƙasa saboda kada ka san ruwa in ya taɓa kafet ɗina wa yanzu kafet ɗin ma na ta ne ba kada ya wari kai yanzu an gama da kai wallahi ka tafi ka zama kamar kana su bayan Allah don Allah mu rika tunani don Allah mu taimako wata mu rika tuntuntuni ina zamu daga ina muke ina kuma zamu tafi Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci fitintun da ke damu mu a wannan ƙasa ubangiji Allah kai mana maganin su ya Allah duk wanda ya daga makami akan mu ubangiji Allah ka bai da mushi ya Allah kana gani bayan Allah na cikin wahala a koye wasu a fili ubangiji Allah kai musu tallafi Allah ka ja hannunsu ka sa musu da baibai na samun aikin kwarai ya ubangiji Allah ka taimake mu Allah Allah ka taimaki shugabannin mu masu taimakon addini Allah duk wanda ke son taimakon addini ubangiji Allah ka iya mishi Allah ka wuce mishi gaba Allah ka raba shi da makiya Allah ka iya mai akan su ubangiji Allah Allah ka shige mai gaba Allah ka mai hannunsa daga yin barna ka raba idansa daga nan barna ubangiji Allah ka bashi abokan shawara na kwarai ubangiji Allah kana gane bayan miki masu rauni ba mu da inda za mu tafi a duniya inda ya wuce Najeriya ubangiji idan baka yi mana gamdakatar a cikinta ba ya Allah za mu waye garin da wannan abin da muke yi ba za mu iya ba ubangiji salar da muke ba za mu iya ba azumin da muke ba za mu iya ba ya ubangiji Allah ka iya mana babu shakka Allah mun san cikin mu akwai masu laifi da yawa ya Allah kar ka ba mu da ayyukan wawayen mu Allah kar ka mu da ayyukan wawaye mu Allah ta'ala ka jikan mahaifan mu Allah ka jikan iyayen mu Allah ka jikan kakannin mu Allah ka jikan malaman mu ya ubangiji Allah ka yi mana albarka a rayuwar mu ka yi mana albarka a gidajen mu ka kai mana barka a zuriyar da matayen ya ubangiji Allah ya gyara mana su kamar yadda ya gyara sauran matan sahabbai da sauran matan annabawa ubangiji Allah kai ne mai iko akan haka bai iko akan komai ya Allah ka amintar da mu a gidanmu Allah ka amintar da mu a kasuwoyinmu ka amintar da mu akan hanyoyinmu ya Allah ka amintar da mu a cikin masallatanmu da makarantunmu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin